ONG Swiss Contact ta tsara wani shiri na bayar da horo da matasa 'yan shekaru goma sha hudu zuwa ashirin na gundumar gudumariya mene da kuma difa. Wannan shirin zai baiwa matasa da suka bar makarantun boko damar koyon aikin yi kamar yadda Mari Aji mai kula da Proje Swiss Contact take bayyanawa. Swiss Contact sun iso difa a shekara ta 2016 domin ba matasa damar samun horo wanda zai ba su damar su samu aikin da zasu yi a nan gaba ko a cikin kwaminikin ko kuma a bangaren matasan da suka baro wuraren su dalilin tashin hankalin boko haram mun ba matasa da dama horo musamman ma waɗanda suka huto daga gaskeru da boso kan yadda ake gyaran injina na ban ruwa muka hada kuma da na janareto yadda matasa dubu biyar ne suka samu horo kan husa arfif musamman ma a difa matasa ne masu shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da biyar. Joseph Baudin da daraktan jiha da ke kula da horon fasahar ayyuka hannu na difa ya yaba da wannan kyakkyawan hulɗa da ta ba da damar ɗaukar nauyin horar da ɗaruruwan matasa da suka bar makarantun boko da kuma samar da kayan aiki ga matasan. Albarkacin Swiss Contact ne har muka eh, samu zarafin buɗewa da aikata dukkan wuraren dandali da filayen makomar matasa a bangaren yankin Difa. An sanar da mu akai-akai game da dukkan abin da aka yi kan tantance matasa ta da haɗin gwiwar ƙungiyar masu aikin hannu na ɗakin aikin hannun gargajiya da tantancewa tun daga wuraren dandali da kuma fila makomar matasa. A cikin ƙaramar hukumar gudu Mariya misali mutane 270 ne cikinsu 174 mata aka baiwa horo a cikin fannoni da dama kamar yadda mataimaki na biyu na magacin garin gudu Mariya Ariyo Mamadu yake jaddadawa. Matasa da dama ne aka horar a fannoni iri-iri kamar horo a kan sarrafa gyada, horo kan buga biredi, horo kan gyaran salula, horo kan wutar gini, horo kan kafa sola, horo kan zanen tufafi waɗannan matasa an rakaye su da kayayyaki domin fara aikin su da kyau don tabbatar da shigar su cikin aiki. Duka waɗannan fasahohi da aka samar za a saka su domin ci gaban buƙatar rayuwar al'umma, sannan al'umma gudumariya za su soma amfani da biredin da ake sarrafa sarrafawa a nan.